à plus de 1318 km de Niamey, au cœur même de la capitale de Manga. Amis jeunes amis de la FADA, bonsoir. Nous sommes à Bifay et ici, il existe plusieurs moyens de transport en commun pour faciliter la circulation à la population. Les taxis motos suspendus de circulation depuis le début de la crise pour des raisons sécuritaires, les tricycles deviennent le premier moyen de transport urbain, mais leur euh, circulation a connu aussi des restrictions, bien que Itawanan euh, sana'ar ta a sahu kenan um, tana da amfani sosai ga matasa tana ba su damar samun aikin yi da yaƙi da zaman kashe wando kai amfani ma da dama wanda sai kun biyo ma cikin wannan fadar tamu za ku samu ƙarin bayani domin tattaunawa akan matsalolin da ita wannan sana'ar ta keke fe ke fuskanta na jihar difa mun gayyato muku baki daga cikin ƙungiyoyin matasa daban-daban da ma waɗanda ke a cikin wannan sana'ar zan ba su dama kowane daga cikin su zai gabatar min da kanshi zan fara da dama ta kamar ko da yaushe eh, ni ni abari fannamini mamba ne kuma na conseil communal na jeunesse na nan garin difa assalamu alaikum suna na bukar adamu direban tricycle mu ne muke aikin tricycle ko assalamu alaikum wa alaikum salam bonsoir moi je suis al nasr Omar Bakar le rapporteur du conseil régional de la jeunesse nous vous souhaitons à tous la bienvenue dans notre fada Masauraran mu yau a cikin fadar tam da ta da zangwanan tsakar filin radiyo amfani da ke birnin Difa kamar yadda kuka ji za mu tattauna akan matsalolin da suka shafi tukin keke nafe a cikin wannan jihar tasu. Kamar yadda muka faɗa wannan sana'a ce wacce ke baiwa matasa damar cin gashin kansu sannan take ma population kin garin Difa facilitan tash an saki concern lo transport. Da yake ba sa da kabu-kabu yanzu samsam pour des raisons sécuritaires. Donc nous allons parler d'abord de la réglementation des transports en commun à Difa. Ensuite nous allons parler des opportunités d'emploi que cette activité représente pour les jeunes de cette ville et enfin nous allons parler des principales difficultés que les jeunes qui exercent ces métiers rencontrent. Donc dans la première partie, je vous propose d'abord de parler de la réglementation. ta tamu. ya wannan aikin naku yake tafiya zaka yi ma masu mu bayani akan yadda wannan aikin naku yake tafiya ya ake shiga in akwai wasu ka'idodin da ake shiga ciki duka muna son mu sani to assalamu alaikum warahmatullahi eh ina ma Allah godiya da aka yi invite na wajen irin wannan taron na tattaunawa saman matsalolin a daidaita don ka akwai ka'idodi da mutum iya sai na fe yake bi sai ya yi dosiye ya je ya kai a bashi nimero don kuma sai dai ake bada nimero yanzu zancen da ake nimero ya kama an tsaida shi bakin mil bakin dubu kenan yanzu in ka sayi nafe sai dai in za ka zo ka samu nimiron da bai aiki ne ka saya babu dama a ce a baka sabon lamba a cikin fadar ta muna tare da abdulnasir abdulnasir shine ramportar kinsayar rishi conseil regional de la jeunesse na jihar difa abdulnasir ko za ka iya muna karin bayani akan yawan sana'ar ezekiel represent pour la jeunesse de difa merci donc euh, sana'a dai ta a daidaita tahu zan ce a cikin matasa yanzu na jihar difa ita ce sana'ar da matasa suka hi ba ta karhi saboda nafe kamar yanda matukin nafe na yanzu ya gai ya ce an tsaye da lamba daga mil kuma ku duba a nafe a kadara a ce matasa dubu suna tuka nafe abu ne ba dan karami ba yana ana samun matasa suna samun aikin yi kuma a kowane nafe a iya sani na akwai direban kama mini kamar kai kana tuki wani lokaci idan ka gaji zaka ba ma wani ya tuka to mu kaddara mu ce kowane nafi yana da direba guda biyu kenan daga dubu an tashi an koma dubu biyu vraiment ça va alhamdulillah abinda nake so nan ƙara ƙarin bayani akan shi kamun matashi ya tashi ya ce zai fara tuka sana eh, nafe in ka sayi nafen ka kana da kuɗin ka kamar shi yanda ce sai ka yi dosiye ka kai ka kai komisariya ka sa mai kamun kai ma kuma sai ka yi dosiye ka na kanka saboda kai ma sai ka yi takardu ya zama to kana da permis de conduire kuma ka san ka'idodin tuki ba kawai baka je ka saya permis ka zo a bari fannami kuma kuna daga cikin wannan kungiyar shawarar matasa ta gundumar difa to ku me za ku ya kara mana akai eh ni da idona na tahi a wurin polisi municipal sai ka yi constituent dossier dossier ina gani yana ɗauke da set ps wanda na sani a ciki a ƙarshen su ina ga wanda za ka yi shine authorization na exercise kai abin bayan shi akwai takardu diya wani yana fita a justice wani yana fita a kwamseriya wani yana fita a meri haka dai daban-daban guda bakwai kenan suna da ka'idodi suna da dokoki don bayan wannan tsarin nasu har ma an shuhuda musu doka da gashi na kina gani da idanki ai wannan fari ne ko kuma shi da ya zo a asalin shi ja ne sannan wannan takardun da ake hadawa duka babu wanda ake yi kyauta ruwan allah ce miki na yi bakwai kowane takarda bakwai sai an kashe mashi kudi ɗaya kenan biyu kowane tricycle yana ɗauke da mutum biyu da in na yi na gaji wannan ya ɗauka releve eh, ai ko ina inda ake aiki da yawa akwai gajiya sannan bayan gajiya akwai hutu sai ka je ka huta ka ba ma wani sai aka sa doka aka ce nan da gaba mutum guda ne kawai tunda tricycle in an yi a shi komi da komi da foton shi nashi ne shi kadai kenan kuma mutanen nan busa iyawa aka ƙara ba su riguna da lambobi kenan ka'idodin dokan a su da yawa sai dai bin abin ya kawo matsala da yawa su ma daidaita suna da matsala da yawa gashi a gabana yana zama yana faɗi. muna tare da kusuri kenan shugaban gunduma na matasa kusuri ku da ke kusa da al'umma kusa da matasa da lako minimum me za ku iya karawa kan mahimmancin nafi a cikin wannan gundumar taku. eh nafin akwai muhimmanci da yawa ne kaman in babu nafin wani harkar circulation da sauransu wannan shi ma matsala ne grande ville. Comment grand ville peux pas te déplacer comme eh, dans un village Comment c'est une grande ville il faut que les moyens de déplacement soient à ta disposition même si c'est pas ton propre il faut que les tricycles et autres là ça fonctionne bien comment eh, un tricycle kima à l'autre côté sous ma gaskiya abu ne aiki ne mai muhimmanci ne wanda gaskiya suna in sun kula kuma in kun lura suna ci da iyalinsu da sauransu shi ma wannan ya hana su ta su wani abu daban kuma su ce su kai korafi na babu aiki babu aiki ya hana wannan abubuwa kun ga abu biyu wannan shi ma gaskiya akwai mahimmanci Na gode sosai. ‘Yan uwa matasa masu sauraron shirin mu haɗu a fada, sanin kuna cikin wannan shirin mukan baiwa ‘yan matan studio Kalangu fili inda suke kawo muna ƙarin haske akan ababe da dama musamman akan lamuran da suka shafi ‘ya'ya mata. A cikin filin nan nasu kenan mai suna La Rubrique Rose. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, comment allez-vous Dans la rubrique rose de ce samedi, on va parler de quelques astuces infaillibles pour sentir bon toute la journée. Car avoir une agréable odeur corporelle est non seulement agréable pour soi-même, mais aussi pour les personnes qui nous entourent. Se sentir frais et parfumé tout au long de la journée peut donner un coup de pouce à notre confiance en nous et créer une impression positive sur les autres. Heureusement qu'il existe plusieurs astuces simples et efficaces pour sentir bon toute la journée. Dans cette émission, nous vous présenterons quelques conseils pratiques qui vous aideront à rester frais et parfumé du matin jusqu'au soir. Préparez-vous à découvrir des astuces simples mais efficaces qui vous aideront à maintenir une odeur fraîche et agréable, peu importe les circonstances. Alors, plongeons dans ces conseils pour sentir bon toute la journée. Pour commencer, choisissez un parfum de qualité. L'une des clés pour sentir bon toute la journée est de choisir un parfum de qualité qui correspond à votre personnalité et qui convient à votre peau. Optez pour des parfums durables et évitez les eaux de toilette qui se stoppent rapidement. Essayez différents parfums avant de faire votre choix et privilégiez ceux qui ont des notes de fond plus profondes car elles ont tendance à durer plus longtemps. Utilisez aussi des produits parfumés. Pour prolonger la durée de votre parfum, utilisez des produits de soins corporels assortis tels que du gel de douche, du déodorant, et de la poudre pour le corps, qui sont du même parfum. Cela permettra de superposer les notes à parfumer et d'obtenir une odeur cohérente tout au long de la journée. Appliquez aussi votre parfum correctement. Pour une répartition uniforme du parfum, vaporisez-les sur des zones clés telles que les poignets, les coudes, l'arrière des genoux et les décolletés. Évitez de frotter votre peau après l'application car cela peut altérer la composition du parfum. Au lieu de cela, laissez-le sécher naturellement. Hydratez aussi votre peau. Une peau bien hydratée retient mieux le parfum. Après la douche, appliquez une lotion ou une crème hydratante non parfumée sur votre corps. Cela créera une base idéale pour l'application de votre parfum et aidera à le maintenir tout au long de la journée. C'est tout pour la rubrique rosa de ce samedi on s'est dit à demain pour continuer avec euh, d'autres astuces pour sentir bon tout au long de la journée. Je crois que je t'aime plus. Je vais changer de vie, de numéro. Ce que je devais voir, bah, je l'ai vu. J'ai comme retrouvé la vue. Je demande ce qui me chie. Tu me dis que je fais le C'est là qu'entre nous, t'as déclaré la guerre. Telle une sirène, tous les bouts je racolais. Il a la digue facile, je suis une hit machine. Pas une fille facile, je me donne 10 sur 10. Hit machine, je suis une hit machine. Pas une fille facile, je me donne 10 sur 10. Je suis hyper, hyper, hyper, hyper, hyper. Les enlevés, t'as ça y est. Puis hyper, hyper, hyper. Puis il aimait trop les bêtises Faisait trop de bêtises bêtises. Faisais trop de bêtises. I put you first, that's my path. Look and delete you, no more time for that. No, no, two chances, too many to track. Just worry about my back. I don't want you back, no. So cry for me, go cry. I'll be doing fine. miss you this time I won't fall for all those stupid lines. Back your shit and go. You're just someone I used to know. be hyper, hyper, hyper, hyper, hyper. There's no love, let's not get it. Be hyper, hyper. matasa masu wuraren shirin mu hada fada c'était la rubrique rose du studio Kalangu nous allons continuer notre émission da yawa an tsakar filin radio amfani na birnin Difa muke ci gaba da tattaunawa akan aikin masu a daidaita sahu masu keke fe kenan tambaya ta ta gaba zan yi ta ga matukin keke fe wanda yake tare da mu ya hulɗar ku take da sauran al'ummar kamar kwanakin baya wata matsala ta taso har ta kai ku ga tsayar da aikin ku don ku matsala ce ta faru wacce an samu waɗansu ka yawa ne wanda aka ce an yi su ne tare da adaidaita to lokacin nan kamar ana ɗaukan mutane ko ana ɗaukan waɗansu kayayyaki wa'anda ake yin ayyuka dai ka wannan harkar kirim kun ban gani ba da idona abin da yake yawo a gari ne don saman shine aka ce a dan tsaida a daidaita a gani shi ma babu wani arete da hito aka ce a tsaida a daidaita an hito ana raful ana kakkama moto da fari mutum yana tsammani in yana da papiye ma zai iya wucewa sai a gani in an kama kama wani lokaci ba magana a tambaye ka takarda kawai kawo ka za a yi don ku waɗansu wanda abun ya kama da su aka kama su waɗansu wanda suka gani kamar ana ga kama mutane ba su ma zo wajen babirantana a kama sun kaje sun ka a ajin motunansu don daga nan sai da aka yi kusan yadda kamar yan uwa suka ce kusan wata ɗaya da wani abu yana dai kai kamar karan saint jur motuna a aje ba mu yi aikin komi ba don daga nan ne aka hiddo kiritar na fe wanda zai ja shi ilfo etar nigerian za ka haɗo papiyan ka duka estre de naissance nationalite ka zai ji disar papiyan dai suna dama eske ina ya kawo saman kai mhm. in a koma kuma harkan kod sai ka kawo papiya duka kamar ilfo ke kana da assurance kana da binyet eh, patente eh, carte grise donc sai kai papier duka kana da permis de conduire donc shine abubukan da aka kiritar din da aka kawo donc kama a matsayin ka na dan kasa dama ka san wannan abun wanga ba problem bane kamar bai ce ma mutum komi wannan takarda ce in ka yi ta ka san ka yi ta mhm. wanga ba iya kiran shi problem non seulement an takaita nafe bakin dubu mu ba mu iya gani laihin otorite paske sun kawo magana haraka eh, ta dirijansu ne mhm. haraka yanda ake ciki don a samu a yi kontrolin abubuwa su ta daidai kenan wanga mu da nan ba mu ga laihin mutane ba akwai abubuwa da nike gani da mu da 'yan gari kuwa kiliyan mu mu ne muke da problem paske kai kana ganin kai nigerian ne ko kuma kai dan gari difa ne cikakke na zamne sai ka gani ka sayi buhunan ka na shinkafa biyu ko uku ka tsaye da ni na ki dauka mhm. wanga yana daga cikin difficulté principal in ku qui sera la dernière partie inshallah na notre fadak ku siri zan karkato wajen ku je rappelle qu'il est le président du conseil communal de la jeunesse kusiri ku ya wannan lamarin ya riske ku na abin da ya faru kwanakin baya kuma in kun shiga ma a cikin mediation ya kuka yi kuma vous avez procédé har aka samu suka komo a bakin aikin su matsalolin da aka samu tsakanin 'yan nafen da al'umma ko mhm. ne to kan matsalolin abinda ya kai har a sai da nafen har ya kai a musu uri wannan doka mine menene kaman aka fara cikin nafen in nafen kusan da dubu biyu da wani abu ne cikin dubu biyu da wani abu wannan akwai su cikin 'yan nafen kin su 'yan nafen ne a gani ba 'yan nafen ba ne mhm. wannan kuma eh, mu mun sha ba su shawara ku samu wannan eh, kungiya mai karhi yana kontrolin kin dukkan mutane wanda suke jan nafin me ba su yi haka ba abun ba su yi samani ba kaman zai zo musu haka mutane suna furofite su yi man a cikin nafinkin mhm. su doki kaman a kai kaman disetar haka sai a doki mutum a boye bayan gari ko cikin nigeria to haka nan ne yan nafin suka fara da aka fara biyu uku kuma ana doke kaya nga doki kaya akwai suna hau na nafen kuma eh, eh, ba su rike in na nafen kayan ya je ya bada ba mai da. babu kuma wani kungiya da zai kula da wannan harkokin har abin ya kai haka ya kai haka korafin ya yi yawa makata sun dauki mataki mhm. matakin da suka dauka kuma ba su shawarce kowa ba sakife mal shine abin da kowa bai ji daɗi ba kawai washe gari haka sassahe yan nafin sun fito ba abin da aka faɗi kawai ne ake kame ne ake rafil ne ake kowa ya boye na fiyan shi ya boye na fiyan shi sai ya zamanto cikin kilkiminis zaka gani gari shiru babu komi haka na haka na hana ba yi tambaya ba ya kai kwana biyu uku har kuma ya kai kusan kwana arba'in da wani abu sai mutane suka fara kuma revendication hakana hakana ne hal yau akwai wadansu matakan da aka dauka har yanzu ba a sabke ba kin nasu suka ce dubu ko ba wuce gaba wannan wannan shi ma matsala ne a su kuma da wadansu kaidodi aka ce in ba nigerian ba da lokacin da fanafen ya zo fa ko kai nigeria ne ko daga chad ne ka zo le refugee duka suna kundiyo yawancin ma 75% duka masu ne yanzu diyawa an sai da su diyawa an sai da su to kuma a cikin shi akwai wadansu takardu wanda an daura musu da ba haka bane. ne da nimiro kadai ne nafen yake da kuma nafen bai doka kaya da kaya yadda munafe yake so yake dauka yadda yake so yake dauka masaloli diyawa ne a cikin shi fa yanzu mutum uku aka ce da mutum biyar ma suna dauka da police za su gama ba abin da zai faɗi police na gode sosai ku siri abdullahi sarko kuma an abin da za ku kara ka wannan tambayar tawa ta matsalolin da suka faru da masu keke nafi a kwanakin da suka gabata har ya kai ga tsayar da ayyukan su gaba ki effectivement comme mes prédécesseurs l'ont clairement indiqué c'était un incident suite à un enlèvement et puis le lendemain il y avait pas de notes il y avait rien donc euh, je crois qu'elles ont même décidé d'arrêter hein, par la suite Maintenant, pour reprendre, il y toutes ces procédures. C'est parti pour la pause musicale, les amis. allons continuer notre émission inda ma tsakar filin radio amfani na garin Difa muke ci gaba da tattauna akan matsalolin da suka shafi aikin keke nafi. To bukar wace matsala ce ta fi ci muku to a ƙwarya a cikin wannan sana'ar tanku. Matsala wadda ta fi ci mana to a ƙwarya ita ce mu da kiliyan su ma sun san doka ne an ce ba a ɗaukan kaya in ba mu ɗauki kayan su ba babu abin da ba sa gaya mana kuma kayan kaman akwai kayan mutanen da ilfoki a ɗauke su kawai mutum wanda yake ga kawai shi wani kyalken ne sai ma ya ce maka kaman in kana ɗauke da shi ko ka ɗauki kaya ba a kama ka mu kuma mun sha kwatanta musu da cewa muna iya ɗaukan ka lokacin da ka ana iya kama mutum mana ko paske kowane moto da lambar shi don kuma muna so mutane su gane in wannan abun yana da damuwa duka matsalar mu ce ta mu duka 'yan gari da masu jan tricycle da kiliyan waɗanda sun sha ce mana ma wai menene zai kai mutum kasuwa ba dan yayi sayayya ba sai mu ce mu so ga kesiyon in ba mu ya kamata amma ita ba akwai wanda suka sa doka don ne nake so in ja hankalin mutane su fahimce mu da kyau in abu an ce doka ne ya kamata su gane abun nan mu ya hi mu sarta muna iya neman faber kuma sai tare da 'yan gari faske kowa yana iya shiga cikin 'yan gari ba kowa yake da mota ba 90% na garin nan hawa ko in ce 80% mutane ba su da abun hawa kenan ni abun da nake gani ni na sha gaya ma in abun kamar sun ga zai dame su ba wani abu ne suna iya tahiya su yi su ma 'yan kasa ne suna da inci ko suna iya tahiya su yi su yi su ce su wanga abun bai gyara su kenan in akwai solution za a ɗauka ko baske mu duk in mun yi magana za a gani saboda interim mu ne dan za mu ɗauki kaya mu samu kuɗi to wani in ya sai kayan shi gashi nan ya aje shi bakin kasuwa ya tsayar na fe duk da ya tsaya bai ma tsayawa da ya juya ga kaya bai tsaya fuskiya san abin da zai biyo ba zan dauki kayan ka zaka bani wani ɗari biyar ko dubu guda a kaɗan ginta in aka kama ni za a man daina katmil wimil kaɗan ginta dai tara in ka buga ruwa dole ne kaman sai ta kai katmil to kenan mu wannan abun kuma kaman abun da ya sa muke ganin su laihin mu ne da mu da yan gari doka ce aksa dokan nan kuma da babu ita ta ɗauka kaya kenan yau mutane ciwon namu in nasu ne paske in ka sai kanka naka ne ai ba na ne ko in muka ga muka je muka yi magana aka saurare mu aka sauwaƙe ta mu kuka gyara ma ko duka mu aka gyara ma to mutane wani lokaci kowa rumtse ido yake sai ya gani kawai mu ne kamata mu je mu nemi ga alfarmal alorke mu kuma muna gani yan gari in sun matsu su ma abun ya shahe su kamar yadda ya shahe mu mu kayan ku ne muke ɗauka ko baku da kaya mu in ka sai kayanka ma maka aje su mu kai ka tun da doka ce ko muka ɗauka sabke an sha sabke mutum a sabke ka a cikin nafe a sa ka a wani eh, eh, a ta da nafe saboda ya taka doka to bayan ita wannan matsalar ta ɗaukan kaya babu wata kuma waɗanda ke sha muku kai dama matsalolin matsalolinmu wanda yan nafe yau in ka tsaida su in kai wane ne in dai ka musu wannan maganin matsalar nan kawai ka musu komi duniya deziyam shofer ɗaukar kaya duk taron da ake yi mu muna representan ya daidaita duk wani yaro in ya tsaya babu abun da zai fara gaya maka in ya san ma baka iya mishi magani wannan abun bai ma sauraron ka shi dai bukatar shi ga an saki da dezem shofer da ɗaukar kaya mm. wannan point in biyu in dai ka zo ka ce za ka yi magani su ni na san ɗan adaidaita komi suna iya maka saboda su wannan shine abun da ya hici musu tuwa a wanda sun ka ce ka a ɗauki kaya su ma suna da nasu hujja faske cikin ɗaukan kayan nan an ce akwai waɗansu mutanenmu ko shekaran jiya mun yi wani reunion an ce akwai mutanenmu lokaci can bayan a koma kayan a sa doka na ɗauka kaya akwai mu da in kawa yan fraud suka zo suke aje kaya a wani wuri na fe ta je ta ɗauka kamar bakin gari don ni wannan abun ban gani ba da ido na amma gaban kowa da kowa shekaran jiya mun yi wani reunion akwai wanda ya kawo wannan magana ya faɗe ta kuma ni na san cikin dubun jama'a ban iya cewa ba haka bane Abdulnasser barin karkato Jean Abdulnasser de quel autre problème souffre cette activité de théâtre oui à part, à part ce qu'il a dit, il y a parce que le problème, il faut les voir des deux côtés, hein. pas seulement les conducteurs, il y a aussi la population, parce que mhm. la population souffre beaucoup de ces problème problèmes d'INAPE. Vous voyez. Et même le problème qu'il vient de soulever touche directement la population. La population, effectivement. Maintenant, la restriction d'air aussi. On dit les nappés, nous, on ne sait pas. Les autorités, c'est vrai, elles ont leurs raisons, certes, on ne sait pas. Mais moi, je dis et toujours, je le répète, les autorités les moyens, mettez les moyens en place de surmonter les problèmes, pas de les éviter. Parce que si aujourd'hui on dit qu'il y a, quelqu'un qui a fait du vol d'un et puis on dit à cause de ça, on va interdire de transporter des effets de le ça veut dire que les voleurs qui sont à pied, qui volent, et comment est-ce qu'ils vont faire Comment est-ce que maintenant la loi ou bien les autorités, comment est-ce qu'ils vont faire pour ces voleurs-là qui partent à pied pour voler et, l'heure parce que maintenant, les nappés, on sait, c'est de 6 heures, carrément n'est-ce pas si je ne me trompe pas c'est de 6h à 19h. À partir de 19h, il n'y a plus de nappé. Et maintenant, euh, aussi les nombres. Parce que nous, on sait que nous, nous sommes les représentants de la jeunesse. Nappé, on dit qu'elle ne peut que prendre trois personnes. Maintenant, vous connaissez aussi qu'il y a deux cas. Mhm. Et puis, on est en train de voir, surtout avec la situation du pays, tout le monde connaît, les conditions sont en train de devenir de plus en plus chères. Le carburant devient de plus en plus cher. Même si, bon, ça, cette question, ça ne devait pas nous affecter, c'est le carburant du Nigeria. Quand même, ça affecte directement la population. Ce carburant-là, il est cher. Maintenant, le prix des nappés aussi, il a augmenté. Ça, ça impacte beaucoup la population. Maintenant, une vieille qui a l'habitude de prendre son nappé à 200 naira. Aujourd'hui, 200 naira, c'est l'équivalent de 100 francs CFA. Partout où elle va. À Difa, là, il y a deux mois de cela. Partout où vous allez, c'est 100 francs CFA. Ce 200 naira, vous allez donner, nappé va vous amener. Maintenant, on dit que ça passe à 300. Et eux, le conducteur de nappé, ils disent que c'est parce qu'on leur a limité le nombre de personnes. Donc nous, vraiment, nous faisons un appel à l'endroit des autorités, de la mesure du possible, ne mm. serait que leur augmenter au moins une personne et puis leur donner l'autorisation de prendre quelques effets. Par exemple, on peut limiter, on peut dire que si une personne transporte, s'il achète des trucs du marché, on peut l'autoriser à rentrer, à prendre ça dans, dans la paix. Ou bien s'il vient de la gare. Par exemple, moi, heureusement. moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un autre moyen à part, à les tricycles pour le transport des marchandises Il y a, y comment on appelle le, véhicule là, pour le transport des marchandises. Mhm. Pour le transport. ko ku hudu ko ku biyar ko ku shida ana dauke da kayan na ki har gida kin gane sai ka ci an oui. <laughs> Voilà. no vraiment, je t'assure, c'est c'est ce que la population est en train de vivre. C'est c'est comme ça. En fait, nous sommes en train vraiment à Duba, au moins sur cet aspect-là, à savoir qu'il mutane de la mesure du possible. Wannan yazo daga tasha yake, daga STM yake, daga Rimbo yake, ya sabka daga tasha a kama mishi da Allah ya sa kayan shi a nafiyate Kasuwa ne yazo a azumi ko wani sallah ne duka wannan sabgogin wallahi lejan super boku parce duka abin da ka je ka tai ka saya tun yanzu in kake hayan mota za ka sabayatar polishiyar na fi haka ɗau mutum ka ɗau kayan shi ne za ka ɗauko mutum da kayan shi ka aje shi kohon gidan shi ya baka ɗari biyu difa ba wuri bane inda za a aje ka sama hanya non na fi idan ya ɗauko ka alvata mene deval laport da shi to alvata deposit da kai da kayan ka ka ba da dusan naira yanzu wannan abun duka yana so ya zama histoire donc vraiment nous sommes en train de faire un appel à l'endroit des autorités de la mesure du possible c'est vrai on ne sait pas ce qui se passe ce qui se cache derrière leur décision mais de la mesure du possible da Allah a sauƙaƙe. A sauƙaƙa. Kusiri, intervention akwai za ku ƙara kan abin Abdul Nasir ya faɗa? Akwai abubuwan da zan kara. abinda da kwalet kina Abdul Nasir ya faɗi. A saman wannan ayar kinan shi ma wannan matsala ne a wajen 'yan nafen da kuma al'umma na difa. Bai kai kuma ba Disnever yanzu an yi magarba shi kenan ya kai. Mhm. Kenan bayan Disnever babu wani tricycle da zai yi buje. To ka gani mutane cikin matsala suke. kuma na biyu kuma limit de tricycle mil da pour difa c'est peu c'est très très peu avant c'était 2000 in ka rage rabi ai matsala ne kenan rabin anguwa duka suna cikin matsala ko in ce rabin al'umma duka suna cikin matsala kuma adadita ba irin yadda da yake dauka mutane bane yake dauka kaga mutum uku aka ce kuma hakan ma aka ce mil matsaloli ya zama biyu ne matsalan nan al'umma ya shafe su me yasa ya shafe su akwai wadansu wanda yau da kudin su sun siya nafe eh, ba su da takarda kom deja c'est limité le nombre est limité kaga shi ma wannan an hana ma matasa su ci gaba kan gani shi ma wannan gaskiya gani nike kamar an rage musu wurin samun na eh mana yawwa ka gani tunda da kudin su suke siya wannan ko da ma matakin matakan da aka dauka yana tafiya wa na abubuwa akwai wani abubuwan da ya kamata a sosota kuma eh, a saman eh, takarda yadda ake takarda tricycle wannan ba cikin komin bai fita cikin komin bai ta ko ina bai ta shaki marima bai ta gaskeru frontier nan daga bariyar shi kenan shi ma nan daga bariyar bakin shi kenan bakin sos duka kenan wannan ya kamata a ce waɗansu takardu wannan bai shafi yan nafin ba wani patent wannan bai shafi yan nafin ba yan nafin abin da ya kamata a siran su yin su da kuma deduwa neman wannan ni kasashen limit komsa sa. To Bukar Adam kafin mu rufe shirin namu ko akwai wani kira na ƙarshe wanda za ka yi a takaice lokaci na hararanmu. Kiran da zan yi na ƙarshe shi ne eh, abokan aikinmu zan ce mu yi ƙoƙari mu yi respectin ƙa'idodi duk abin da aka ce doka ne mu yi ƙoƙari mu bi shi mu yi respectin shi kuma kamar yadda muka yi magana wanga matsalolin da suke faruwa akwai abin da na mance guda katrin person kamar in kun diba ai mutum uku kaɗai ne ake ɗauka ko to kamar yan nafe ɗazuna ce kawai abu biyu da ɗaukan kaya da dezem chauffeur don sun ce har mutum na hudu si possible to kamar ni abin da nake kwatantawa duka in an diba an gani ne ni banna kwantar da doka paske na san doka duk abin da eh, duka dai dokokin da aka samu na wannan akwai dalilan da ya sa aka sa su kenan in aka zo aka diba in akwai daman gyarawa sai a gyara paske mu abin da muke so mu muna nan ne kamar yadda wanga ya haɗi mu mu ɗau mutum mu ɗauka shi mu kai shi gidan shi kuma akwai magana da firizidan ya yi isa vraiment da ya ce da ana ɗaukar mutane san fran san naira kamar ba daga mu bane ba don shi ne muka diba muka ce vraiment wannan abin mu sai mai muna da waɗanda za mu je mu ɗan kai ma na yakuwa kuma in takardar ka ta mutu sai ka gani dubunka goma in ka ce ka maida su sefa sai ka zama abin tausayi don sai muka diba muka gani nan ba Nigeria ba ne Niger ne duk abin da ka zo za ka yi in dai na ƙasa ne za ka yi saya saboda uwayenmu ne wanda ba su da ƙarhi waɗansu ba su ma san sefa ba muka tsaye da turwasan naira a ƙa'ida in baka da desan furan za ka ba mu valer in desan furan ɗari biyar ce ɗari hudu ce ka na cad ne haka ya kamata ka ba mu mai don mu gyara mu al'umma da uwayenmu marasa ƙarhi waɗanda basu da ma ɗari biyu don ina neman gafara ga mutane su fahimce mu abun da ya sa muka sa ba daga mu ba ne ba kudin ne yake sauyawa ɗari biyu a lokacin can ko san sin kanta bata kai ba da Allah ka ɗauki mutum yi ta yawo da shi ko dala goma sha biyar bata kai ba ai abun akwai kallo mana ko kenan mutane su diba su gani su fassara abun da ilimi ba da hankali ba. Mun gode sosai bukar avant de ake yi da sai no 50% isa chronic du jour. Amis jeunes de la FADA, bonsoir, tout en espérant que vous avez passé une excellente semaine. Nous avons célébré un événement d'une importance capitale pour notre nation, la journée nationale de la femme nigérienne qui a eu lieu le 13 mai 2024, placée sous le thème Entrepreneuriat féminin, l'évier d'un développement durable d'un Niger souverain. Alors, prenons un moment pour explorer l'origine historique de cette journée, sa contribution à la vie des femmes nigériennes et l'impact qu'elle a eu sur notre société. La journée nationale de la femme nigérienne trouve son origine dans une histoire riche et marquée par la lutte pour l'émancipation et les droits des femmes. Cette célébration a été instaurée pour commémorer les efforts innocents des femmes nigériennes dans leur quête pour l'égalité, la justice et la reconnaissance de leur contribution dans tous les domaines de la vie nationale. Ce jour a été choisi pour honorer les héroïnes de notre histoire qui ont bravé les obstacles pour ouvrir la voie à un avenir meilleur pour toutes les femmes du Niger. Cette journée est célébrée en hommage à la marche des femmes nigériennes le 13 mai 1991 leur ayant permis d'obtenir une plus grande représentativité à la conférence nationale souveraine du 29 juillet au 3 novembre 1991. Depuis son institution, la journée nationale de la femme nigérienne a joué un rôle crucial dans l'amélioration euh, de la vie des femmes. Elle offre une plateforme pour aborder des défis uniques auxquels elles sont confrontées, tels que l'accès à l'éducation, aux soins de santé et à des opportunités économiques. Les diverses euh, activités organisées à cette occasion, euh, telles que conférences, ateliers et débats, permettent de sensibiliser la population aux enjeux de l'égalité des sexes et de promouvoir des politiques publiques favorable aux droits des femmes. C'est tout pour aujourd'hui, chers amis de la FADA. On se retrouve demain, même heure, même canal, pour la suite. Merci. c'est qui fada Aujourd'hui nous étions en compagnie de euh, jeunes hein, de différentes structures, hein, de la jeunesse d'Edifa et aussi d'un représentant des taxis euh, tricycles Ici à Difa, Tarde on a l'opportunité d'emploi qu'offre cette activité et surtout les problèmes auxquels elle est confrontée. Nous avons parlé de la réglementation, de sa contribution dans la lutte contre le chômage, mais aussi des difficultés auxquelles font face les jeunes qui exercent cette activité de tricycle ici à Difa. Anan inda sabon shirin Studio